wasu suna cewa idan idi ya dawo tare da juma'a juma'a ta fadi a tambaya ta do wasu suna cewa idan idi ya taho tare da juma'a juma'a ta fadi tambaya suke ko to idi ya zo tare da juma'a zamanin mazo sallallahu alaihi wasallam idi ya zo tare da juma'a zamanin a ainihin abdullahi da zubairi idi ya zo da juma'a zamanin a wannan a to zamanin wannan a to ba a abu da ba sai na ma'aru sai na ma'aru da zaman idi ya zo da juma'a lokacin shi to hadisi na farko hadisi shine wanda sun kawaito wanda ainihin a sun abiran da ta ya ruwaito daga ya ce na halarci mu'awiya shi ko mu'awiya hakika ya tambayi daidin alkama akan kasancewa haduwar iri da juma'a lokaci daya rana guda to duk tambayi daidin alkama daidin alkama ya ce hakika juma'a da iri sun halar muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ida ya sallaci idi har hasa da juma'ati ya yi rangwame ga juma'a faƙala man sha'a an yi salliyar juma'a ta farki salli wanda ke son shi dawo shi da juma'a shi dawo shi sallar juma'a haka manzon Allah ce ashe cewa wanda ke son shi dawo shi sallah shi dawo shi sallah ko mai son shi halarci juma'a shi halarci juma'a a ashe kenan kaga ta ba daga wasu ba ta fara ga manzo ba dan ba a zakkuwa cikin birnin Madina a juma'a ba da manzo ba ko da ga ku da manzo ke to wannan hadisi shine to sai ta ga wannan ya gani hadisi na Muawiya da na Rajulu Arqama to sai Abdullahi bin Zubair shi kuma irin wannan ya tafi haguwa gare shi yayi Juma'a ya hada Juma'a da ainihin a idi shi ya sallaci Juma'a da idi kaula zawari bayan rana ta zawari lokacin da ya wannan wasu sahabbai da cikin su akwai a wannan tabi'i a ɗa'un na abi da ya ce sai ban bin shi ba lokacin da Allah na abbas shi na da'ifa ya dawo da ya zo sai tambaye ce ka da abin da abdullahi zubair ya yi sai ce a saba sunna ya dare da suna an ji wannan ko to sai hadisi wanda ya kasance shi kuma abu huraira abu huraira ya rubuto shi an sallallahu alaihi wasallam fa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ji ijtama'a idani shi inda biyu sun haɗu biyu ne a a a sha so shi ومن شاء دون يسو da جمعة اجتماع اجتماع في ذلك اليوم إذ يوسف حدو تكميني guda ko a sai mu sallallahu alaihi wasallam ya ce don hakan da duk wanda ka so shi ito daga juma'a wanda ka so shi ki juma'a kawai wanda ka so shi shi kawai shi wadatu da ita shi shi wadatu da ita sai mu da Allah ce inna mujammu'un mu za mu yi jam'i za mu haɗa ne za mu haɗa juma'a da iri ɗin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yace duk wanda ka so watan shigar juma'a kenan iri da isan mai daga juma'a ko yace ya samu shi amma fa inna kuna mu za mu haɗa juma'a da iri ashe kenan kaga zai yi iri sannan an jima kuma zai yi juma'a an kiyaye ko to hadisi wannan na abu huraira sun ka ce akwai wani da ciki ne tun wani da kuma an san shi mutum da wanda ya kasance ya shafi da hadisi hadisi na mutum suna ba da hadisin ka bari hadisi ke aiki da da hadisin kuma aka ce hujja ta cika ka akan wannan an kiya da wannan ku to wannan shine kuma ainihin wannan shina nan rubuci ka'ida ta daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban ta maluma akan barin hadisi ingantacce a yi aiki da amalu abinda an kadar da mutane na aikatawa nan gaba muna iya hidda ta cin bayani a haka da insha Allah ta'ala wannan shine na daga da akwai maganganu masu yawa wanda ya kasance insha Allah wannan da wadanda za a su na yana tambaya wanda ya zo makka shi na sa a yi mai layya a gidan Najeriya to shi hadaya ya yi shi layya eh, gida yan Allah ya zai shi ta can makka ta shi lada saboda duk aikin da an kai can ana ganka da shi kwarai da gaske na eh. a sai ya sa wa iyali ne sai shi wa iyali ne nan gida in ya so shi ko can shi ya muku in layya saboda manzo sallallahu alaihi wasallama yayi layya ga al'umma ta amma maka ko don haka ga ana son a yawaita da ainihin zubar da jinin nan ranar alfa kuma zubar da jinin za a yi a shi kasance a ranar layyahi shi kasance kuma zubar da jinin nan ainihin makoyan hadaya ne ba ainihin makoyan layya ba domin hadaya ta hira lada dawo fatan suna ɗin lahira to bayan sallah ga ka'ida da tattalin hukumu talatin mu na kullum to cikin wannan sakin kuma ku har sakin